za mu tashi addu'a ta gaba shine du'a'u lubsi saubi addu'ar da ake so dukkan mutum musulmi idan zai sanya tufafi ya yi, a matsayinka na musulmi dukkan sutura idan za ka sa sai ka yi addu'a kaga wannan babban aiki kenan in ba an saba ana yi yau da gobe ba to ba lalle bane shi ya bari ayi ana cewa alhamdulillahi alladhi kasani hadha sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba godiya ta tabbata ga Allah ubangiji da ya tufatar da ni wannan tufa kaga anan kana nuna cewa rigar da zaka sa wandan da zaka sa suturar da zaka sa ma Allah ne ya baka kaga kayi wa Allah godiya kuma Allah ce